Tare da sallama a gare ku da fatan kunanan lahiya da wannan maraitan Juma'a goma sha takwas ga watan Disamba. Shirin yau da gobe shirin matasa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22.16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com a jamhuriyar Nijar kuma kuna iya jin mu kai tsaye ta gidajen rediyon amfani FM da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni masu gabatarwa Jamila Kabiru Fagin tare da Halima Jumrau. Abin da ya faru a Najeriya tsakanin sojojin ƙasar da 'yan shi'a ya sa dole mutane su zauna su yi nazari su yi karatun tanutsu su yi wa kansu tambaya a kan tsarin bin doka da oda a ƙasar Najeriya. Tabbas, mai dokar ƙasa ta ce game da 'yancin yin taron addini, yaushe doka ta ce soja ya sa bindiga ya harbi. Shin abin da ya faru tsakanin 'yan shi'a da sojojin Najeriya daidai ne? Duka ɓangarorin biyu sun yi aiki da doka kuma sun bi oda. Za mu tattauna akan wannan tare da barista Sanusi Musa da kuma Dr. Sharif Almuhajir. Haka kuma muna ta da hilin karin magana tare da Mala Aminu Mai Dawa duka a cikin shirin yau da gobe, shirin matasa. Jamila yau a jamhuriyar Nijar yau jamhuriyar niger ta cika shekaru 57 da zama jamhuriya. Mm. saboda haka yadda na san Niger 18 December yau matasa duk ana cikin jin daɗi ana abubuwa saboda haka wannan hili na yau da gobe yana taya matasan jamhuriyar Nijar murnar wannan rana ta 18 december. Sosai. Yawwa. To da farko ga Malam Aminu mai dawa da hilin karin magana. Karin magana. kan da zai mutu, laya ba ta yi masa. muna amfani da wannan karin maganan ne idan abu ya taso wa mutumin da kana ganin an fi karfin ka ko ta ina to saboda haka kuma ba ka kai ba za ka ji shawarar na gaba da kai ba kai kana ganin karanka ya kai ko za ka iya tunkarar gwamnati to saboda haka wannan abun da ya faru a Najeriya abu ne da ya faru na nuna rashin biyayya ga gwamnati ai akwai addinai sun kai ɗari uku da wani abu a Najeriya akwai na gargajiya akwai wanda ma ba su sallah ba wani abu amma sun san su ga mutum sun biyo za su wuce hanya girmama su ma suke su buɗe hanya su ba su a ah, to a hausance idan za a gaya maka magana ka kibi malamai su gaya maka kibi kuma shugabanni ba ka yarda da su ba sarakuna ma ba su isa ba to kaga ɗan da zai mutu laya ba ta yi masa kuma duk duniya an san gwamnati kowace iri ce ana biyayya ana tare da ita an zo an yi dokar nan da ake samun rigima akan boko haram aka ce a daina hawa babura mutane sun yi biyayya amma mu da muke tare da mutanen anan Kano ta suka dokar ba ta kansu ba ta Allah ba ce shin Allah bai nuna muku muhimmancin hanya ba Allah bai faɗi muhimmancin hanya ba masallaci ma ba a yadda a kashe hanya a yi masallacin ba a tafi a nemi wani in dai hanya ce dan adam zai wuce Allah ya ce a bacce ka wuce ko zuwa kai kaza jin ba haya ta matse ka kaje ka tsugunna a hanya kai zaka ga mala'iku suna la'antar ka duk wanda ya zo wucewa in ya gani sai ya la'ance ka to a ku hanya tana da muhimmanci kuma wani malami ne ba da fatuwar da za a tarewa shugaba hanya shi sa muke amfani da ɗan da zai mutu laya ba ta yi masa. Karin magana. To a gaida Malam Ibrahim Maidawa, kafin mu fara tattaunawa kai tsaye da barista Sunusi Musa da kuma Dr. Sharif, mun ɗan gutsuro kaɗan daga cikin abin da ya faru tsakanin 'yan shi'a da sojojin Najeriya a kan hanya. Kafin faruwar kashe-kashen da aka yi, ku sanya kunnuwan basira ku saurara.

ina gaba ba abin da zai waru abin da ya faru zuwan da suka suka wa yanzu ba kowa ne ba ne To da watan kun saurara da kunnuwan basira. Shi ma sarkin Kano mai martaba Muhammadu Sanusi na biyu ya bugi jaki kuma ya bugi taiki a wani zaman yin addu'o'in roƙon zaman lahiya ga Allah a babban masallacin Juma'a na cikin birni. Shi ma mun ɗan gutsuro kaɗan kamar haka. Wannan abin da ya faru duk wanda yake kallon yadda abubuwa da tafiya shekara ashirin talatin baya ya san wata rana za a babu wata ƙungiya ta addini ko ba ta addini ba da za su zama doka a kan kanta cikin kasa idan sun shirya taro sun fito shugaban sun zai wuce hanya kamar shugaban kasa cire hanya a hana mutane gaba ana su bayan da ya wuce idan ya kira wasu su taka a kafa daga kano zuwa Zariya daga kaduna zuwa Zariya idan awa biyar za'a haka mutane za su tsaya ko shugaban kasa ne ke wuce ba in suna zanga-zanga in gwamna ne ya zo a cire shi idan sarki ne ya zo a cire shi tutun anewa sarakuna anewa gwamnoni anewa ministoci dama wata rana za a samu wanda ba zai haƙura ba to wannan shi ne faru saboda haka nasiha ba ɗin shi abu dukkanin mutane al'umma ya kamata a san abin da ya kamata da abin da ke na da'a kada a Kano abu don ba a san inda zai kare kuma babu yadda za a yi wata ƙungiya ta mai da kanta hukuma a kan wannan shi ne na biyu da shugabanni na siyasa da hakimai da dagace da masu unguwanni ya kamata dukkaninmu mu shiga makaranta ƙasar nan an gina san aƙida ta halittu na warjin tun da musulunci ya zo mana da akidar ahlus sunna ya zama sarakunan mu ba dole Uthmaniyya ba tun su Muhammadu Rufa akan wannan akida suke ƙasar nan ba ta san akidar zagin sahabbai ba ƙasar nan ba ta san akidar zagin iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna kaunar ahlul baiti wallahi muna san su amma ahlul baiti ba su tsaya a kan dangin manzan Allah ba har da matarsa kuma matarsa ma su sun tabbata da nassin alkur'ani saboda Allah ya ce ya nisa annabiyyi lastunna ka ahadin min minan nisa'i ne taqaitun فلا تخطأن بالقول ويطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا نفس القرآن يا شكر جماعة من أنا أهل البيت سو أما su ma jami'an tsaro ya kamata a musu tajribi sosai ubangiji ya ce fa man ihtada a alaihi bi misli ma tada alaikum wanda ya muku shishige ko ya afkan ku afkan musu da misali abu da afkan ku babu yadda za a yi mutumin da ya zage ka da baki ka dauki bindiga ka harbe shi akwai lokacin zagi akwai lokacin nasiha akwai lokacin ɗauri akwai lokacin bulala akwai lokacin kiyaga akwai lokacin harba wannan ruwa akwai lokacin harsashin roba akwai lokacin harsashin kisa akwai lokacin bomba ba komai ba ne ake ɗaukar harsashi ake harbi saboda haka muna kira ga gwamnati duk da cewa an cinsuro su su kirawo da ja hankalin jami'an tsaro a dinga haƙuri kaɗan saboda a taƙaita rashin rayuwa shi zubar da jini ko na musulmi ne ko ba na musulmi ne a cikin ƙasa ba shi da amfani zauna lafiya al'umma ta kasa ta masu sauraro, yanzu za mu je ga tattaunawar mu kai tsaye da barista Sunusi Musa da kuma Dr. Sharif a kan maganar bin doka da oda a Najeriya. Muna tare da ma Yusuf Aliyu Haranda a nan wanda duk za mu tattauna wannan batu tare da shi. To, salamu alaikum barista kana jin mu? Eh, alaikum assalam wa rahmatullah hajiya ina jin ki. Yawwa to masu saurare kun ji barista Sanusi Musa sai kuma Dr. Sharif. Salamu alaikum Dr. Sharif. Alaikum salam hajiya barka da mu. To muna muku lale maraba kuma muna godiya sosai da kuka amsa mana wannan gayyata tamu domin mu tattauna mu kara ma juna haske mu fahimci abin da ke faruwa. Yawwa, to barista bari mu hwara da kai tunda magana ce ta bin doka da oda me za ka ce game da duk waɗannan abubuwa da suka faru? To, um, alhamdulahi kamar yadda kika fara um, magana ce ta duk abu ya faru ne akan rashin bin doka da oda da ike faruwa. kuma da sakaci na gwamnati wajen ita ma yin biris wajen kare dokokin ƙasa saboda ina ganin da gwamnati tun asali tana ƙoƙarin wajen taka mutane birki na ganin cewa an bi doka da oda ba ta bar wasu sun zama shafaffu da mai ba wajen kare doka da oda wataƙila ba mu kai ga faruwar wannan abu na abin takaici da ya faru ba duk da cewa kowa yana da a ƙarƙashin tsarin mulki yana da damar ya yi addininsa yadda ike so ya kuma yaɗa wannan addinin to amma kuma dole ne 'yan ƙasa kamar inda ka yi tsari naka na addinin ka ya tsaya inda kake da haƙƙi na addinin ka inda ya tsaya nan wani ya fara so ni ina ganin kamar inda kika faɗa rashin bin doka ga oda wajen bin addini da kuma su kansu gwamnati rashin bin doka da oda musamman jami'an tsaro shi ya kawo har suka yi abin da ya faru su wa'ancan mabiya a addinin shi'a suka yi abin da suka yi su kuma jami'an gwamnati su ma suka kibin doka da oda suka yi abin da suka ga dama. Mm. Yawa shi ma gwamnan jihar Kaduna wato Malam Nasir ‘yan Rufa'i ya yi jawabi inda a cikin ya yi maganganu ya yi bayanai da dama akwai inda ya ce kowa yana da ‘yancin gudanar da addinin shi amma kuma wannan ‘yanci bai ba kowane addini ‘yancin takura wa wani ba. kamar me za ka ce yawa me za ka ce wace hassara za ka yi game da waɗannan maganganu kamar a dokance shi ne kamar shi ina ganin tun san shi gwamna ya yi rantsuwa zai kare kundin tsarin mulkin Najeriya so kuma kamar in kika duba sashi na na talatin na tsarin mulkin Najeriya ne ba dama kowane ɗan Najeriya ya yi addinin da ya ga dama kuma bayan ma wannan damar da ya ba shi na addinin da ya ya ga dama ya ba shi damar cewa ya yada wannan addinin da ya ga dama ya kokarin kiran mutane zuwa cikin amma kamar yadda kika faɗa misali kamar shi abin da gwamna yake faɗa idan kika koma ƙarƙashin sashi na talatin da biyar na kundin tsarin mulkin najeriya shi kuma ya tabbatar wa kowane ɗan najeriya ai hakkinsa na ya yawo yadda ike so ba tare da an tsangwama mishi ba wajen tsare shi ko wani abu to eh, kin ga kamar su mabiya addinin shi'a suna da dama tabbas addinin su su kuma yaɗa wannan addini wanda suka ga dama don su kiran mutane zuwa sa to amma a ƙoƙarin yin haka a bai dace su yi ƙoƙarin tsare hanyar da mutane za su wuce ba wataƙil saboda abubuwa da suke faruwa na rashin tsaro a ƙasa da sun tarar da jami'an tsaro ina ga wajen su zo su ba su tsaro wata inda jami'an tsaro ne suka tsare hanya kin ga za su sanar da mutane kuma za su ba su wata alternative hanya da ya dace su bi saboda su gama taron su cikin jin daɗi to ina ga shi gwamna san ya kalli abin shi isa ya su ma ya ba su laifi kamar yadda sarki ya ba su laifi ya kuma kokarin cewa hakan shi ne ya jawo dukkan abin da ya faru mm-hmm. to kawai dai abin da ne mamaki shi ne shi gwamnan da gaba ɗaya ya zama ya fi tura su mabiya shi a laifi ba tare da duba cewa su ma jami'an tsaro sun yi abin da ya wuce gona da iri ba. Mm. Kamar me kake nihi sun wuce gona da iri me kake nihi? abin sun wuce gona da iri kin san su jami'an tsaro suna da rules of engagement ɗinsu na yadda ya dace su tafi da aikinsu. kuma najeriya tana cikin ƙasa ce wacce ta yi wasu yarjejeniyoyi na duniya wajen yadda za a yi amfani da makamai wajen kawo ƙarshen wani crime misali akwai wannan da ta yi na na united nations wanda ake ce mishi prevention of crime and treatment of offenders in havana a cuba kenan Uh, I think um, a shekarar 1990 wanda shi ne faɗi basic principles na use of firearms da law enforcement officials ya dace yi wajen kawo ƙarshen irin abubuwa irin wannan. To a cikin wannan dokar kin gaɗe dace a ce ku zo ku tarar da civilians am armed particularly da suka je gidan mutumin nan da daddare su amfani da makamai na da harbin jama'a suna kashe mutane ana zubar da jinin mutane ba. da za su iya yin amfani da misali makamai wanda ko na roba harsashin roba ko wani abu dai da zai zama cewa an takaita rasuwar mutane saboda shi zubar da jinin jama'a ko wani iri ne abu ne wanda indiya saba wa haƙƙin doka tun da a ƙarƙashin sashi na talatin da uku na kundin tsarin mulkin najeriya ya tabbatar da kowane ɗan najeriya haƙƙi na ya sama yana an tsare masa ransa da kuma ya ce kurin abin ta yadda za a ɗauki ransa sai dai in ya saba wa wata doka kuma in ya saba dokar nan ba wai haka kawai jami'an tsaro za ta ce shi ba a'a za su iya amfani da kwas wajen kare kansu to amma kuma ba gwamnati kurin kotu ce za ta yanke wa mutum hukunci har a ɗauki ransa amma gaskiya yadda suka yi ya saba wa dukkan wani abu na hankali da za a kula da shi kuma dole ne a mutane masu tunani su ji tsoro wato abin tsoron shi ne wannan abin da ya faru ba wai da yan shi'a ba zai iya faruwa ga kowane mutum in dai za a ce jami'an tsaro kurin a kowane irin provocation za su yi amfani da maximum force wajen tursasa a 'yan kasa wannan ba abu ne da ya dace da tsarin eh, demokaradiyya. Eh, Yawa, Dr. Sharif za mu zo gare ka minti da amma barista idan muka duba shi babban hafsa hafsoshin Najeriya kamar ya nuna kamar magana ce ta tsaron ƙasa kuma idan muka duba najeriya tana cikin wani hali na wannan al'amari na da ke faruwa da 'yan boko haram e eh, yau wato me za ka ce game da shi wannan babban hafsu hafsu maganar da ya ta cewa kamar sun karya kamar dai wani abu ne mai alaka da tsaron ƙasa to ai shi ne kun san actually ban ji shi maganar ta ba amma dai duk maganganun da na ga suna yi maganar tsaron ƙasa shi ne har yau da ake wannan magana da suka je suka amfani da wannan makamai da karfi sosai yadda suke harbe-harbe har yau fa ba a nuna mana cewa an kama makami guda daya a wayannan guraren da aka aka je ba hmm. to to kin ga ko koma wani irin tsaron kasa ne da a ce in dai sun yi amfani da makamai daga kowane bangare ya dace a ce jami'an tsaro yadda suka nuna mana inda aka tsare ta a hanya sai su nuna mana irin makaman da su kuma 'yan wancan bangaren suke amfani da shi to ne za mu eh, jama'a sai su gane cewa eh, lallai akwai magana da ta kawo kowane bangare yi amfani da makamai kamar yadda suka yi magana boko haram shi ita kanta boko haram din da an ba a hankali ba domin irin wannan amfani da maximum force a gurin da bai dace ba ai wata inda ba mu kai haka ba tunda kowa ya san an kashe shugabannin su ne ta hanyar da ba ta dace da doka ba shi ne ya kawo da cewa har muka zo muka samu kama a cikin wannan tsaro a magana dai ita ce shi magana ta tsaro ba wai lasisi ne da jami'an tsaro kawai su kashe wanda suka ga dama a da suke so ba gaskiya wannan ni a nawa tunanin bai dace da doka ta ta Najeriya da ta kasa da kasa ba da kuma hankali ma. Yawwa to mun gode sosai barista Sanusi Musa yanzu haka muna Dr. Sharif Almuhajir masana addinin Islama. kuma masu saurare muna sanar da ku cewa mun gayyato wani daga bangaren 'yan shi'a domin shi ma da ya zo nan mu tattauna da shi amma da sahen nan ya sanar da mu cewa mu mashi hakuri saboda halin da ake ciki sai an ba su izini su yi magana to bai samu dai wannan izinin magana ba saboda haka dr sharif me za ka ce game da duka wannan abubuwa da suka faru أعوذ بالله wannan abin da ya faru sai mu ce inna wa inna ilaihi raji'un a kullum rayuwa ba za ta tabbata ba sai an samu zaman lafiya amma kamar yadda barista sunusi musa ya yi bayani ya kalli abin ta bangaren doka da shari'a ta ƙasa ni kuma zan so in yi bayani akan abin da ya shafi addini tunda da mu da 'yan shi'a dukkanmu muna ikirarin addinin musulunci farko dai addininmu ya yi mana gargaɗi da nasiha ta yadda za mu yi dukkan ayyukanmu a doron ƙasa yadda za mu zamanto masu saurarawa mutane ko masu haƙuri Allah ta'ala yana cewa wa ibadur rahman alladina yamshuna ala al-ardi hawlan wa idha khatabahum jahiluna qalu salama bayan Allah su ne mutanen da suke tafiya a doron ƙasa wato cikin tsanaki da nutsuwa da kaskantar kai sannan kuma ko da jahilai ko kuma mutanen da suka saba da su sun musu wani zance wanda bai dace su sai su maida musu da amintaccen zance to mu ɗauka yan uwa wai da suka ce wani da aka ke korafin alince su kuma gaskiya ne mun gani an kashe su ba tare da ya zamto maybe za mu ce sun zo fagen yaƙi da makamai irin na sojoji ba mu ɗauka cewa wa'annan mutanen sun zo ne sun tsokane su ne to umarnin da aka yi wa cikin qur'ani shine su laida musu da aminci amma zahiri bidiyon da muka gani shine wayannan mutanen su ne suke ce musu ku yi haƙuri za mu wuce ba za mu taɓa kuma mu wuce mai mu su kuma suna cewa ba za su yi haƙuri ba to kaga ni sai in ga kaman akan hasken wannan ayar sai in ga kaman an jirkita ayar daga wannan wajen zuwa wani waje daban kuma wannan abin sai na kamar ba daidai ba ne na so a ce tun da suna da shugabanni kuma shugabannin suna ana jinjina musu cewa masu son zaman lafiya ne kamar yadda su ma suke ikirari kamar yadda a cikin wani audio da wani su ya tabbatar a gaban sarki yake cewa su masu son zaman lafiya ne to na so su a ce kuma tun da makarantar ƙur'ani ne a ce sun karanta ayar Allah da take ba da bayanin bilkis bilkis matar annabi suleiman wadda a lokacin da annabi suleiman ya tura mata tsuntsu ya tura da wasiƙa tsuntsu tsuntsu ya je ya jefa mata wasiƙa bata ga soja bata ga komai ba annabi suleiman ya aika mata innahu min suleimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa tuni muslimin wannan shine sakon kawai daga suleiman wannan sakon yake kuma a cikin shi da sunan Allah da rahama mai rahama mai jin kai sannan kuma ina son karku ku mun girman kai kuma ku taso daga garin ku ku zo gina kuna musulmai a lokacin nan da wannan bilkis duk da tana ka bata musulunta ba a lokacin sai ta tambayi sojojinta ku sojoji ne ku bani shawara me zan yi sai suka ce mata mu muna da karfi muna da iko za mu yi yakin kowace al'umma ba za ki je ba kuma ke amma ki umarce mu duk abin da kika yi su bu sai da su ba sai ta ce ba a innal muluka ku sani cewa su masu mulki idan suka shiga gari idza dakhalu karyatan afsadu za su yi barna a cikin wani gari wa ja'alu a izzata ahliha adilla kuma za su mai da masu karfi masu mulki su mai da su kaskantattu wa kadhalika yaf'alun kuma ba yanzu ba kawai har nan gaba ma haka za su wannan yana nufin cewa idan sojoji guda biyu don saboda duk da ya sha ba su ba makamai ba akwai sanduna da adina hannu kuma makami ne idan suka haɗu idan ɗaya fi karfin ɗaya to ɗaya zai kantar ɗayan kuma zai barna a doron ƙasa ni a gani na shi ne abin da sojojin najeriya suka yi gaskiya kisar a barna ne a doron ƙasa saboda ba a kashe mutum ba da haƙƙi ba a dokar addinin musulunci to amma ya zama yaƙi ne tsakanin mutum biyu da a ce yan shiya sun samu dama su ma su iya sojin is something abin da wa'annan masu kai sakamakon haka wannan ayar kawo ta a tsarinsu ba ba su kawo ta a tunanin su ba kuma a musulunci shi ya karantar da musulmi ya koma ga qur'ani afala ya tadabbaru na qur'an su koma ga qur'ani a yi wurin abin da yake ciki za a samu bayanai za a samu ansoshi na abubuwa da dama sakamakon haka nake so in ƙara jan hankali doka kamar yadda sarki mai martaba sarkin sarkin kamar da bayanai Allah mishi albarka bawan Allah nan malami ne kuma sarki ne ya yi bayanai masu gamsarwa cewa wani mutumin da ya tsaya ya zai karya doka to doka ta za ta iya zuwa kuma ta mishi adiriwa ba maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani ya nuna mana cewa dole mu yi haƙuri da junanmu kuma mu da ɗan uwa a duniya sakamakon haka shine za a iya kwaɗaitar uwa da mu kuma a shiga cikinsa. saboda haka wannan fahimta ta ita ce wannan abin da ya faru akwai rashin nazari daga wannan bangare na farko na yan shi'a sannan kuma akwai wuce gona da iri daga wajen sojoji amma fa albadi'u azlam in ji annabi ya ce wanda ya fara yin laifi ya kirkiro da laifi shi ne ya fi cutarwa saboda haka wannan fara laifin nan gaskiya akwai kurkuri a ciki wannan nazari na ke. Mm, da mun so a ce akwai dan shi'a a nan saboda muna da tambayoyi da yawa misali kamar akwai jikakka tsakanin 'yan shi'a da huda musamman sojojin najeriya mun so da mu yi wannan tambaya ga dan shi'a sai ya amsa mana to amma ban san ko abin da ke faruwa eh muna ji jikakka tsakanin shi'a ba wai da sojojin najeriya ba na tsammanin cewa sojin najeriya za su kullici wata kungiya in dai ba kamar su boko haram da suke yake su ba su kullici wata kungiya su ajiye a zuciya ta ya zamu je mu hallaka wannan kungiyar a'a shi soja ba na tsammanin shirin kira ne shi ina tsammanin na fi kyautata zaton cewa shi soja kowane ne shi kowaye ya tsaya masa zai iya kuma su gaskiya yan shi'a kamar yadda sarki gwamnan kaduna ya yi bayani sun kasance gaskiya sun fara wajen tare hanya wannan gaskiya su da kansu sun tabbatar kuma sun sani ko ba su kaɗai suke ba sauran aƙidu na addini a najeriya wannan abu ne wanda ya kamata a kalle shi sosai sosai aƙidu da dama hakkin ɗan adam ba kuma ba musamman idan su gabatar da addinin su za ka ga wasu suna a wa'azin sati sati a anguwa anguwa ko kuma wata wata sai su je su kunna lasifika su toshe wa mutane su ne duk ba za a wannan ba wasu kuma su je wajen taron wani abin su haka dai wasu haka dai da aka sai hanya wannan kan gaskiya a ta iya kawo hayaniya da tarzoma a tsakanin mutane ga wanda yake ganin shi an cutar da shi ko da a ce dan addini ne Yau to muna godiya sosai barista sanusi Musa da Dr. Sharif Almuhajir mun gode sosai da kuka taimaka mana da waɗannan bayanai. Baki ɗaya da iyakacin shirin kenan yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande. Da Jamila Kabiru Fage. Da June Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti da injiniya mu Mr. Vasco ni ce Halima jimro ke sallama da ku da fatan Allah Ubangiji ya ba mu zaman lahiya da kwanciyar hankali a duk inda muke. Wasan kokowa ba ta mance ba. wasanni na motsa jiki dukkan su ta share ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma matasa. yau da gobe shirin su boa ba sa daina ba ina mawaka yau ban manta ba yan siyasa kuma kun ci gaba maza da mata yau sai ku yi duba muryar amurka na ta kiran ku a yau ba ta daina ba This program has come to you from the Voice of America, Washington.